alhamdulillahi hamdan yaliku bi jalali wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya khatimi anbiya'ihi wa rusuli wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil la rayba bayan haka yan uwa hudubar mu kamar yadda aka saba an bude ta da yaba ma Allah subhanahu ta'ala wanda ya halicci bayinsa dan su bauta masa dare da yini wa ada lil muhsinina ihsana kuma ya yi alƙawari ga masu kyautatawa to ya musu alƙawarin kyautatawa daga gare shi kama adda lahum jaza'an wifaqa kaman yanda ya tanadan musu sakamako daidai da irin aikin da suka aikata ahmaduhu wa ashkuru ina yaba masa ina gode masa wa astaghfiruhu ina neman gafararsa wa atubu ilaihi bukuratan wa asila ina tuba a gare shi safiya da marece wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta mawa bisa cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya rabban wa ma'abuda a matsayin ubangiji mai kowa mai komai abin bautar kowa da kowa wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasul ina shaidawa tabbas hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne katimul anbiya cikamakin annabawa wa imamul da jami'a kuma shugaban manzanni ka cokam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi da iyalansa da 'yan gidansa wa sallimu tasliman kasira amma ba'du ibadallah bayan haka ya ku bayan Allah ittaqullaha wa gatanimu fursatakum ku ji tsoron Allah ku amfani dama lokaci da kuke da shi wajahidu bi amwalikum ku yi kokari ta hanyar dukiyoyin da Allah ya baku wa anfusikum da ma kawo kanku gaba daya wa khasatan fil ayyamil fadilat musamman a kwanakin da suke masu falala ne wal awqat da lokutan da suke masu falala ne in kun yi haka fatafuzu fawzan azima sai ku rabauta rabo mai girma Allah ya sa mu cikin masu rabo mai girma bayan na muku wasici da ni kana da jin tsoron Allah ya ku masu imani hakika kun sani muna wato karshen kwanakin zulqa'ada wanda ke shine wata na biyu a cikin watanni wato masu alfarma dilalatan ala annahu mahama yakunu al-amr to wannan yana nuna mana duk inda al'amura ya suka kasance fala ta'atil juma'atu taliya to juma'a dai ne zuwa ba za ta dawo ba illa wa fi awaili zilhijja sai a farkon watan zilhijja allazi huwa al-akharu aidan min ashhar min ashhur al-hurum wanda shi ma yana daga cikin watanni masu alfarma wa bidayatu ayyamin lati la takadu tajid mislaha bayna al-ayami ala al-itlaq kuma za a fara wasu kwanaki kenan wanda ba za ka taba samun irin su ba a fadin kwanakin shekara saki babu kairi saboda haka ya kuta ran musulmai satakunul khutba zikra lizakirin wannan hudubar za ta zama wa'azantarwa ce ga masu wa'azantuwa tunatarwa ce ga masu tunawa wa biyu lil gafilin fadakarwa ce ga wanda suka gafala wa mau'izatan lil muttaqina wa'azi ce ga masu tsoron Allah Allah ka sa mu cikin su alladina la wanda ba su da wani wato abin da yake gaban su illa talabal janna Daidai tun da sun tsinci a rayuwar duniya to yanzu abin da rage ya za a samu aljanna wallazi na takadu duniya a lil akhira wanda mu'minan nan sune wanda suka riki duniya a matsayin gonar da ake shuka lahira to suna shuka lahira dan su je su girba Wufi li qawlihi ta'ala daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki a suratul isra'i wa man arada akhirata duk wanda ke nufin samun lahira ya tsira a gaban Allah a ce ba hagu ba dama ba wuta ba aljanna to ga abin da zai kiyaye wata alaha ya tashi ya aiki don lahira kuma sa'aya ha irin aikin da ake dan a samu lahira to ga irin fagage wasu wurare wasu halaye da suke zuwa da ƙarin darajoji na ayyuka na neman aljanna to ya yi aiki don lahira wa huwa mu'min duk wanda ya haka yana mai imani Allah ce fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura irin waɗannan su ne za a gode wa sa'ayinsu ma'ana aikinsu kamar yadda wata ayar ce maka inna sa'ayakum la shatta ayyukan kuma bambanta ne amma fa amma man aba wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra duk wanda ya sauke wajibin sa shine a'ada wajen yin abin da yake yi na sauke wajibi ka kuma ya zama yana yana jin tsoron Allah dan Allah yake ba dan a sani ba ba dan a faɗa ba ba dan yawo da zance ba ba dan ya matiti ba a'a kawai dan tsoron Allah yake dan ya je tarar da Allah ya samu abin da yake wajen Allah wa saddaqa bil husna ya gaskata aljanna yake aiki dan neman ta to sai Allah ce duk wanda ya hau kan wannan layi sanu yassiruhu lil yusra sannan zamu sauke masa duk wata hanya mai sauki ta tafiya aljanna Allah ka datar da mu amma ka ji quality din sai ka dora kanka akan wannan layi shi kuma Allah sai ya saka maka alƙawarin sa sanu yassiruhu lil yusra in baka gane ba ka je hali na biyu wa amma man bakhila amma wanda ya zama marowaci zumbulu wastagna shi kawai duniyar da ya samu iyakanta ya tsaya baya cin dogon zango yake tunanin fa akwai makoma bai zai je tarar a makomarsa kazzaba bil husna in ka kalli aikin sa shi wannan lahira ba ta gaban sa bari ya zance ya nemi aljanna to duk wanda ya haka shi kuma wannan layi ya hau sai Allah ce fasanu yasirhu lil usra shi kuma da hanyar shiga uku ita ce ba ta masa wahala haka kai mai imani kowane lokaci neman aljanna kake bare kuma a ce irin wasu damammaki na musamman idan sun zo ga sunan to sai ka yi ƙoƙari ka ga ka ganimance su ka ribace su domin ka samu abin da yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda bayan na muku wasici da ni kana da tsoron Allah mu sani muna fuskantar wa'annan wato kwanaki babu wata juma'a da za ta zo nan gaba face insha Allah muna cikin wannan wato kwanaki din sauraka sai mu ga me muka tanadan musu kafin su zo in sun zo kuma ba mu yi asarar su ba ayyuhal ikwatu fillah ya ku yan uwana cikin addinin Allah abu ne sananne a wajen ku girman wa'annan kwanaki guda goma da muke fuskanta na farkon watan zulhijja inna hala azimatun lalle kam kwanaki ne masu girma kada azama hal azimu mai girma ya girma masu haka duk wanda mai girma ya girma shi ko a mutane ai shi ma zama mai girma to Allah subhanahu wataala ya girman wa'annan kwanakin wa ahabbaha kuma yana son wa'annan kwanakin wa ahabbal amala fiha kuma yana son yi aiki a cikin wa'annan kwanaki din wa sama biha kai bari ma ya rantse da wa'annan kwanaki din ai malamai ma sun ga maka ka'ida na ulumul qur'an duk abin da Allah ya rantse maka da shi a cikin alqur'ani to hikima ce guda ɗaya jan hankalinka ake zuwa ga mahimmancin wannan abin a wajenka yi wasa da shi shi sa ya rantse maka da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yace la amruka innahum lafi sakaratihim ya amahu isa ya rantse maka da lokacin da kake rayuwa a cikin sa yace innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati sai wanda lokacin sa ya zama cikin imani da aiki na kware ne baya cikin hasara shi yasa ya rantse maka da lokacin dan ka gane muhimmancin sa to almuhimmu da abin da Allah ya rantse maka da shi to nuna maka girman sa ake da muhimmancin sa a wajenka kai kai ne ba a yarda da ka rantse da kowa ba sai da Allah har annabin rahama ya baka ka'ida man kana halifan halif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantse to fa ya rantse da Allah ko kuma bakinsa kanan kafarsa yayi shiru amma Allah subhanahu wata'ala yana rantsewa da duk abin da ya rantse da shi ne dan jan hankalinka zuwa ga muhimmancin wannan abin ka kula da shi wa'annan kwanaki da muke fuskanta Allah ya rantse da su ya ce wal fajar ya ce wal layalin ashar ya rantse da lokacin ketowar alfijir wasu suka ce na kowace safiya wasu malamai suka ce na washe garin ranar arfa sai kuma ya rantse da dararen guda goma layalin ashar ya dace wa shafa'i wal da shafa'i da wuturi ranar tara ga wata da ranar goma ga wata ranar sallah da ranar arfa to kaga wannan in rantsuwa da abu tana nuna ma muhimmancin su to ka kula da waɗannan kwanakin ya zo a cikin hadisi an sa'id bin jubair daga sa'id dan jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullah dan abbas Allah ya kara musu yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin babu wasu kwanaki wanda su waɗannan kwanakin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah ayyuka na kwarai suka fi soyuwa a cikin waɗannan kwanaki a wajen Allah to min hazihil ayyam babu sama da wa'annan wato kwanaki mai ruwayar yace ya'ani ayyamal ashir yana nufin kwanaki goma na farkon watan zulhijja qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah duk aiki na kwarai ko mun kankantar sa a yafi soyuwa a wajen Allah sai suka tuno jihadi shine karshen aiki wanda zaka fita ka sara a sare ka bata shawuri ba ma kai shahada wanda shi mai jihadi ma in ya mutuwa ma a wajen jihadinsa shi ba ma irin wannan mutuwa ba ce ordinary ta masu zaman gida Allah ta yi wala ta hasabanna allazina qutilu fi lahi amuwatan. kada ku taɓa tsammanin waɗanda aka kashe su wajen ɗaukaka addinin Allah matattu ne mutuwa irin ta masu zaman gida ordinary mutuwa bal a hayau inda rabbihim yurzaqun to amma yanzu annabi hadisi yana cewa babu wasu kwanaki da ayyuka na kwarai suka fi soyuwa a wajen Allah sama da kai aiki a waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja to kaga tunda annabi ya wale kenan ko dan kana aiki kai kenan har wancan mai jihadin ma ya kai ya fi shi kenan aikin ka ya fi nasa kai kuma zai gane wata falala kenan da Allah yi maka ta zo lokacin da ba a jihadi amma ga wasu kwanaki da ayyuka a cikin su ya fi na mai jihadi dan sai da sabai suka nemi musu confirmation akan haka qalu suka ce ya rasulullah walal jihadu fi sabilillah ayyukan nan na kware da suka fi soyuwa a wajen Allah a kwanakin goma zulhijja har ma da jihari na ɗauka addinin Allah aiki na ƙwarar a goma zulhijja ya fi ba je kaka da annabi ce walal jihadu fi sabilillah har ma da jihadin da ɗauka addinin Allah aiki a goma zulhijja ya fi shi kawai sai toga ce wani mai nau'in jihadi guda ɗaya yace sai dai mutumin da da aka kira sallar a fito jihadin kharaja bi nafsihi wa malihi da ya tashi fitowa sai ya fito da dukiyarsa gaba ɗaya ce ga tanan alaba matafiya ya ciyar da su kenan da aka tafi da za a fita yaƙi bai harbe kafa ba yana cewa ai muka yi sarin din matafiyar yana jiji da kai shi shi ya dauki nauyi a'a shi ma kuma sai ya shiga cikin ayarin da kuma aka fita yadda aka rabar da dukiyarsa kafin a tafi shi ma bai dawo ba annabi rahama yake sai dai wannan to shi kansa malamai suna tattauna ai sai dai wannan annabi yace to sai dai wannan ne idan kai aiki a goma zulhijja baka fi shi ba ko dai sai dai wannan mai jihadin ne idan kai aiki a goma zulhijja kuke ko kunnan doki kawai annabi ta illa rajulan sai dai wannan da wannan duk wannan in yana nuna maka wani abu yana nuna maka muhimmanci da falala da darajar wa'annan kwanaki goma da muke fuskanta na farkon watan wato zulhijja Allah madaukakin sarki ya nuna mana su muna masu rayuwa kuma ya bamu ikon amfana da damar da muke da ita a cikin su ma annahu jaa fi musnadil bazzar kuma wannan fata da cewa ya zo a cikin musnadil bazzar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana addu'a addu'a sa abin da yake cewa Allahumma atini afzala ma tu'ta ibadaka salihin yana cewa ya Allah ka bani mafificin abin da kake bawa bayin ka salihai karshen abin da Allah ke bawa salihan bai shi yake roƙa da annabi wannan addu'a ta sai a kunna annabi ana sallah yanzu bayan an gama sallah annabi ce ainal mutakallimu anifan ina ne maganan nan ya ce ha ana annabi ce to izan abin da kake nufi da wannan addua taka uqaru jawaduk za a soke in garman dokin ka ne a wajen fama wa tastashhad kuma za ka yi shahada wanda shi ne gadon maka a baka mafificin abin da ake bawa salihan bayi amma tare da haka dai an ce aiki a goma zulhijja walal jihadu fi sabilillah sai ka gane mahimmanci da falala ta kwanakin da kake fuskanta in za ka yi kai in za ka shirya ka shirya kar su zo ka yi fafar gora ranar tafiya in baka yi rabi ba to ka zama cikin shiri ga sunan wato a gabanka fa alaina ma ashar na an tanimal munasabat mu amfani lokuta masu munasaba da falala bima yunasibha da abin da ya dace da lokutan min amali na daga ayyuka na kwarai qabala itiyanil ajal wa inqita'il fursa tun kafin ajali ya zo damar ta yanke muna gani a gaban mu damar wasu ta kare kai ma ka jira ta za ta kare wa ala sabilil misal idan na mu dauki misali na inda yadda ake amfanar lokuta masu falala al afdalu fi waqti darurat fi da daruratul muhtajin abin da yafi a lokacin da mabukata suke da larura ilal ilal musa'ada bilmali mali jahi awul badani a taimake su da dukiya ko da alfarma ko da gangan jiki to abin da yafi dacewa a daidai wannan lokacin al ishtigalu bi musa'adatihim wa igasatihim to sai a shagaltu da taimaka musu da wato neman kai musu agaji wal afdalu fi waqti qira'atil qur'an mafifici a lokacin wato karatun alqur'ani a lokacin karatun alkur'ani alhirsu ala tadabburihi shine kai kwadayin wato tadabburin alkur'ani wata tafahhumihi da fahimtar alkur'ani hatta ka anna allaha yukhatibuka bihi har kaga kaman kai Allah yake maka magana da adad da wannan alkur'ani da kake karantawa haka ake so lokacin karanta alkur'ani lokaci ne mai falala amma sai in ka dauki wato wannan sufa din wal afdalu saboda haka mafifici shine ka zama haka kake jin ka ɗaura niyya da zartar da umarnin alkur'ani da hannuwa da hannunsa sannan mafifici fi ashirin zulhijja a farkon watan zulhijja ko a kwanaki goma watan zulhijja alijtihadu kokari wal hirsu alal iktari min al a'mal salihah da kwadayin yawaita ayyuka na kwarai والدعاء دا الدعاء والتضرع دا كنكن دا كي والإكتار من من القراءات القرآن دا يوي تكراتين القرآن أو إنكو أنا كيما سزوا وذكر الله دا أنبتان الله وماذا أعددت أنت تو تنبي كنك ميكتا نذر وكنك من في إلما يناسب إكوانك المسلمين تهنير كي abin da ya dace da ‘yan uwanka musulmai akwai abin da idan kai kawai iyakanka ne amma akwai ibada da ‘yan kai mutu'addiya ce alkairan zai kai ga waninka to kuma a kullun khairun nasi manyan fa'un nas mafi alkhairun mutane shine wanda yake amfanar mutane saboda haka wani irin tattali kai wa kanka wani irin tanadi kai wa kanka na abin da zai amfani mutane fi misli hadhihi al-ayyam a cikin waɗannan kwanaki aljami'atu li khairati wanda suka tattaro dukkanin alkhairai kama yaf'aluna al-akharuna haliyan kamar yanda yanzu nan wasu ma suna tarar wato kwanakin suna tarar watan da ayyuka na kwarai da abin da ya kamata su yi Waljannatu jannatu la tunalu illa biktinamul fursa to kai ka sani aljanna ba a samun ta sai ga wanda ya amfani damarsa wal amali salih yayi aiki na kwarai wa tarkil hawa wal munkarat ya bar san rai ya bar ababan ki wala tansau kada ku manta bi anna mu'zamal hujjaj cewa mafi yawan alhazai ila al'ana saru biyufan lillahi sun zama bakin Allah wa fi haram suna can wato ɗakin Allah mai alfarma ya taqallabuna fil khairati wal ujur suna ta jujjuyawa a cikin ayyukan alkhairi da lada fa kaifa nahnu muqimuna fi ma nastabi'uhu to yaya mu kuma wanda muke zaune a gida cikin abin da zamu iya ko sun fi mu da zuwa can kuma ba mu da a gidan ma mun kasa wal afdalu fil wuqufi bi arfa abin da fi dacewa a tsayuwar alfa al-ijtihadu fi du'a'i wa tadarru'i wal min qawli la ilaha illa Allah wato dagewa da addu'a da tazarru'i kankan da kai a gaban Allah da yawaita faɗin la ilaha Wali man waliman kana muqiman ga wanda yake shi baya aikin hajji yana gida sau mu arfa azumin ranar arfa wal iktaru min addu'a fihi da yawaita addu'a a ranar arfa wa zikru bi qawli la ilaha illallah da kuma zikiri da fadin la ilaha illallah lima rawahu turmizi min qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda abinda imamu turmizi ya rawaito na daga fadin annabi rahama daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi khairud du'a du'a yawm arafa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'a ranar arfa haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ga azumi a bakinka a jihar mai azumi ko gari banza karbabbiya ce to ga kuma azumin ranar arfa khairud du'a du'a yawm arfa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar ranar arfa sai kuma yace wa khairu ma qultu mafi alkhairin abin da na faɗa ya fito da kwadan harshe na ana wan nabiyuna ba ni kadai ba ni da annabawan da suka zo kafin na zo la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kayawaita zikrillah la ilaha illa huwa ala arfa wal udhiyatu lil qadir alaiha sai kuma layya ga wanda Allah subhanahu wataala ya bashi iko ranar goma ga wata fa alal qa'im wanda yake tsayuwar dare yake sallah to ya ba lalle abin da yake kansa an yajtahida fi hadhihi al-ayyam ya ƙara kokari a wa'annan kwanaki na goma zulhijja wasa'im an yazida al-ayyam mai azumtar litinin da alhamis da to ya ƙara kwanaki idan wannan goma sun zo wattali lil qur'ani an yaksura min tilawatihi mai karanta al-qur'ani ya ƙara yawan tilawar al-qur'anin fi misli hadhihi al-ayyam a cikin irin wa'annan kwanaki wala tasal an fadilata ahli dusuri karka tambayi falalar wanda Allah ya ba su dama ya ba su hannu da shuni in aradu khaira wa'annan in suna son alkhairi a wajen Allah kama ja anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama yadda a cikin hadisi fima rawahu al-bukhari an abi hurairata al-bukhari ya rawaito daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai wanda ba su da kuɗi suka ga masu kuɗi suna ciyarwa suka kawo ƙara suka ce ya rasulallah zahaba ahli dusuri min al'amwali bid darajatul ula wani imun muqim masu hannu da shuni sun tafi da darajoji maɗaukaka sun tafi da ni'ima da wamammiya domin duk wanda ya ka aiki to dama aljanna hawa hawa ce gurgurdan ka gurgurdan aljanna da zaka shiga mun sha faɗa shi yasa annabi ce, in zaka yi aiki dan neman aljanna yi aikin da zai kai ka firdausi in ka je firdausi ka je cibiyar ka je mabubbugar ka je gindin maganin alkairan da ke zuwa sauran aljannatai daga firdausi yake fitowa so aljanna hawa hawa ce a hadisin Ubaris dan samid ya ce kowa zai shiga aljanna ne alama kana min al'amali a bisa aikin aikinsa to ne yasa masu kuɗi suka ga to duk abubuwa na alkhairi masu kuɗi suke yi talakawa suka gani suka suka tsaye a rasulullah sun tafi da lada kaga a ƙarshe dai abinda annabi ya cewa masu talakawa zalika fadlullahi ya utihi man yasha wannan abin da ke hannunsu suke ta sayan aljanna to falala ce ta Allah yana ba wanda ya zaba cikin bayinsa kai ma a yau aljannar da suke nema ita kake nema musuluncin da suka yi shi kake yi ko akwai bambanci aljanna dai ita ce da Allah ya ce wa iddatul muttaqina to yanzu kai ma ka lura da abubi da annabi ya faɗa wannan abin da ke hannunka falala ne kai da Allah ya baka kuma zaɓi ne to kai kuma ce godiya kake wa Allah ka yi irin godiya irin ta sahabban nan wanda har aka gane sun sai aljanna da damar sun bar sauran marasa kuɗi to kowa da lokacin sa yake amfani kai ma shine naka zai zo ya kare ai wani lokacin na wasu ya kare a gaban ka ko mun sha faɗa kuma za ka yi nadama yau malatan fa'un nadamatu ranar da nadama ba ta amfani nadama guri uku muka ce ba ta da amfani in mutuwa ta zo ka ce a baka lokaci dan ka yi ba ka ba za a baka laula ne ila ajalin qaribin fa saddaka wa akum minas salihin ina ma za a da dama dan kara min ajalin qarib in yi sadakar da ban yi ba in ban zama salihi ba yanzu cikin salihan bayi ma zan zama in ban zama mai imani ba amma zai samu damar Allah ce walan yu'akhira Allahu nafsan idza a ajaluha Allah baya a wata rai idan ajalin ta yanzu haka za a tafi sai sai sallah daga nan ba sai filin alkiyama ba a filin alkiyama zai ce ya laita haka na tilqabiya ma agna anni maliya halaka anni sultaniya kai can rayuwar dama daga can babu nan dan nan din bai gyaro ta ba zo babu kyau yake ta ina ma daga can babu nan kuma an shagaya masa kuma ya sani yana gani ana tafiya can din kafin shi ma ya tafi amma bai tashi yayi tanadi ba sai kuma ce ya laita haka na tilqadiya ma agana anni dukiyar ba ta wadata da ni ba halaka anni sultaniya ɗan faransi din ma shine halakar ba na dama ba ce sai ya gama kuma a ce ku zuhu ba gulluhu ta yi amfani ta yi rana to ka ji guri biyu da nawa ta amfani sai a cikin wuta yan wuta za su yi taruri suratul fatir ta baka labari wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ya ubangiji a fitar da mu zami aiki na kware ba irin wanda muka yi ba oh kaga sun san ba su mai kyau ba kenan fa atarafu bi zambihim kenan suna tabbatar wa kansu laifin su kenan amma za a saurare su a wata ayar ma sai sun yi shekara 100 sai mala'ikan mutuwa mala'ikan wuta ce innakum makisuna kuma da shi kuna nan ciki kuna ce aka rijina a wannan ayar kuma sai Allah ya ce da su awalam nu amirkum ma ya tazakaru fihi man tazakkar wa ja'akum nazir ban ba ku tsawon rayuwa ba irin na tsawon rayuwar da muka ba ku wanda zai wa azanti ya wa azantu ya ishe shi duniya makaranta ce daga ana magana ka ce me baka sani ba to Allah ya ce ai mun baka dama wannan daman ne ma ya tazakaru man tazakara fi abu na kuma Allah ce in kai baka gane duniya makaranta ce waja akumun nazir me gargadi ya zo muku duk wannan bai ishe ka ba ne kace so ka fita daga wuta to kun ga nadama ba ta da amfani shi yasa kai kokari kar kai nadama da ba za ta wato amfane ka ba ka amfani damar ka kai aiki na kwarai Allah madaukakin sarki ya datar da mu fa alal insani al-aqil wa kasatan al-mu'min akan mutumin da yake mai hankali musamman mu'mini an yaga tani ma hazihi al-ayyam al-muqbila ya amfani waɗannan kwanaki da suke fuskanto mu qabla mururiha kafin wucewa su dan wucewa za su wa fawatiha da tserewarsu kai la yan zama faun la tanfa'un nadama yaqulu jalla wa'ala Allah yana ya ku masu imani ku ji tsoron Allah wal tanzur ma kaddamar ligar ko wata ta duba ta game ta gabatar saboda gobe lahirarta to kowa ya kansa hisabi game da sana Umar yake cewa hasibu kum qabla an tu tuhasabu suratul hashari falata salli ayyuhal akhu kada ka tambaye ni akan falalar wato layya saboda turmuzi ya ruwaito daga aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda annabi ya ce dan adam bai aikata wani aiki ba a ranar layya da Allah ya fi so sama da zubar da jini zai zo da kahonsa ya ranar tashin alkiyama abin da ya yanka da wato kofatansa da gashinsa kai jinin wannan yana samun matsayi a wajen Allah kabla an yaqa alal ardi kafin jinin ya je ƙasa kana ɗora wukar jinin kana yanka kafin jinin ya je ƙasa jinin yake da daraja da matsayi a wajen Allah subhanahu ta'ala. to in haka ne yaya a game da wanda shi a karan kansa to ya kuma wanda ya taimaka wasu kai abin da Allah ya fi so a wannan ranar a ce ga wata rana guda ɗaya ga abin da Allah ya fi so a wannan ranar kuma kana da wannan damar ya kamata ka yi amfani da ita kuma kama sa wani ya amfani da ita ma'ana ka yi abin da Allah yake so kuma ka sa wani ya yi abin da Allah subhanahu ta'ala yake so yanzu kenan Allah maɗaukacin sarki ya fi son ka kenan to kaga wannan falala ce ta wato abin da ya shafi layya Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu a ƙarshe za mu rufe da hadisin da annabi yake cewa man nafasa an mumin kurbatan duk wanda ya yaye ma wani mumini bakin ciki daga bakin cikin duniya Allah zai yaye masa bakin ciki daga bakin cikin ranar tashin alkiyama wanda ya lota wanda yake cikin kunci Allah zai lota masa a duniya da lahira wallahu fi aunil abdi Allah yana taimakon bawa ma kana abdu fi auni akihi mutukar bawa yana taimakon bawa dan uwansa wanda ya kama hanyar neman ilimi Allah zai hore masa hanyar tafiya aljanna ba wasu mutane su tare daki daga dakin Allah suna karanta littafin Allah sai ni'ima ta sauko musu illa nazalat alaihim sakina nutsuwa ta sauka a gare su wa gashiyatuhum rahama rahama ta lullube su wa haffatuhum malaika malaiku sun kewaye su wa zakarallahu ta'ala fi man indahu kuma Allah ya ambace su a kan fadar malaiku ayyuka ne na ruwa ruwa ga sanan wanda ya kaza za a yi masa kaza ka je kai kanka hisabi wanne kake dama da shi wanne kai wanne ne baka da dama wanne ne baka yi ba saboda haka mu dage mu amfani damar da muke da ita Allah madaukakin sarki wato ya datar da mu إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وصلى اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله طيبين الطاهرين ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في نيجيريا يا رب العالمين اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار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 يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم